jama'a masu kallama assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi ne da kuke aiko da saƙon tambayoyin dangane da abin da ya shafi rayuwa musamman ma akan addinin musulunci sunana khadija ahmad tayir ni wata zan jagoranci shirin a wannan lokaci a yau ma muna tare da malam hamza bin isaac tudun murtala limamin masallacin juma'a na dan tamashi da ke cikin ƙwaryar birnin kano malam sai a yi sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya ta ita ce tafiya ta same mu kuma gashi lokacin sallah ya matso malam ya halatta mu yi sallah lokacinta bai karasa ba kafin mu tafi to <clears throat> ba a yin sallah lokacinta bai yi ba misali yanzu nan kamar da muke zaunan nan a ce za ka yi tafiya kuma ka hau mota yanzu ba za ka yi sallah magariba yanzu ba ana yin sallah ne lokacinta bai ba idan haɗe ta za ka yi guda biyu jam'u takdim za ka yi to shine idan lokacin azahar ya yi to sai ka yi sallah azahar bayan ka yi sallah azahar kuma sai ka yi sallar la'asar to shine za ka ƙaddamar da wani wato ka haɗa su guri guda ɗaya sai ka yi sallah kenan amma haka kawai karfe ɗaya a karfe sha ɗaya na rana za ka fara tafiya sai ka ce bari ka yi sallah azahar ɗinka da la'asar yanzu ka haɗa su ka yi ba za ka yi haka ba sai lokacin wata ya yi ta farko shine kake iya haɗa ta da wata ta biyu ka zo ka yi in kuma ka ga dama sai ka bar ta farko ɗin lokacin nata yayi ka ƙi ka ci gaba da ka sai ta biyun lokacin ta ya shigo idan lokacin ta ya shigo to sai ka haɗa da waccan ta farko da wannan ta biyu sai ka yi su a lokaci guda ɗaya to wannan in ka yi babu wata matsala insha Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum malam mahaifiyata ta matsa min sai na rubuta wa matata takardar saki ta ce min tun da na aure ta arziki na ya lalace kuma ba haka ba ne dama ni a ƙasar algeria nake sana'ata shine malam ni kuma na rubuta wa matata cewa ta je gida idan zan tafi zan biyo mu tafi tare shine da zan tafi na je gidansu na tafi da ita mahaifiyata ba ta sani ba malam hakan da na yi kuskure to kuskuren ka ɗaya da baka tsaya kun tattauna da mahaifiyarka kun nemi kyakkyawar fahimta ba mahaifiyarka canfi ta zo da shi irin abin nan da ake cewa mace mai farar kafa ka aure ta za ka talauce ka za za ka za ka sai kai kokari kai mata bayani ku zauna amma hakan da kai kamar ka dan wawuntar da hankalinta ne ka koma gefe ka tafi idan ta samu labari zuciyarta ba za ta yi daɗi ba ba a so kullum ya zama tsakanin iyaye akwai wata damuwa tsakanin ‘ya'yaye da kuma iyaye an fi so a samu kyakkyawar fahimta ta yadda zai zama ce akwai jin daɗi da kwanciyar hankali so da haka ina ganin bai kamata ce kayi haka ba amma tun da ka riga kayi yanzu ka zo ka samu mahaifiyarka ko ka bugo mata waya ka ce akwai wani kuskure da kai amma daga baya ka fahimci kuskure ne wallahi kan ji kin ji yadda aka yi amma da Allah ina so ki yafe mini wani abun da aka yi gashi wannan kare arziki da na samu kaddara ce daga Allah Allah ne ya kaddara min ba wannan matar bace ba kaddara ce in kuma ka san dalilin karyewarka bashi ne ka biya a asata aka yi ma bukata ce kake yi a gidanka wacce ta fita da ka shiga cikin dukiyarka sai ka mata bayani shi abin da yasa kika ga arziki na yayi kasa to ga abin da yake faruwa gashi gashi gashi don ka fitar da ita daga zargin wannan matar taka wanda shine abin da ya kamata amma haka kamar ka nuna ka fi son matarka ne akan mahaifiyarka Allah ya taimake mu na'am Assalamu alaikum malam Suna na Mustapha daga jihar Kebbi malam ina fama da matsalar aikata istima'i kuma abin yana damuna don Allah malam a taimaka min da addu'a da zan dinga yi saboda in daina to wannan abin da za ka yi dai shine wato kai aure mana ka huta malam mustapha daga wace kasa ma daga ƙasar kebi kai ya aure mana duk babu inda babu abin da za a aura kuma auren na har bai fi karfin mutane ba da yadda ake ta cewa aure ya yi tsada ya yi tsada tsadar safa ba ta gagari matasa ba abin da ya sa na faɗa haka shine duk matashin da yake da wani abin yi zai iya yin aure in ka ga matashi ya kasa aure to ba shi da abin da yake yi in ba abin da kake yi ba aure ya fi karfin ka amma mutukar kana dan motsawa insha Allahu akwai abin da kake insha Allah ka ba a hankali zaka iya yin auren nan auren nan bai gagara bai gagari wato mutane ba maza abin da ya faɗa cewa ba istada ta alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da iko yayi aure fa innahu agaddu lil basari aure yana sa rufe idanu so da haka wannan rashin auren da kai ba shine yake jawo ka zauna kana yi wa kanka wato istimna'i saboda haka ina baka shawara ka daina yin wannan abu da ake cewa istimna'i shine mutum ya wata dabara ta yadda zai fitar da mani daga daga jikinsa ko ya amfani da hannunsa ko ya nemi wato wani dai duk abin da zai amfani da shi ta ya fitar da mani daga jikinsa to wannan abu sunansa istimna'i ko da irin na zamani ne da ake yi abin matar roba da ake ko farjin roba da ake sayarwa ko wasu abubuwa duk abin da za ka amfani da sunansa istimna'i to kaga wannan bai halatta ya zama a ce kana yin aikata irin wannan ba so da haka ina baka shawara ka daure ka nemi su da in ka yi in kuma kana yi kawai kai auren ka ka daina tunanin sai ka mallaki kaza sai ka zama kaza sai ka zama kaza sannan za ka yi ba lalle bane Allah ya rubuta ma sai ka wannan abu kuma kwanan ka karewa yake ko da yaushe kwanaki tafiya suke yi ba karuwa suke ba raguwa suke duk wanda ka gani kwanakin su raguwa suke yi Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum ina mala ina yawan wasu wasi a cikin addini ya matsayin sallata take to wannan wasuwasi daban ne bashi da wata matsala kawai abin da za ka yi kokari dai ka mai da hankalinka kan karatu da kake yi kawai ya zama hankalinka yana kan karatunka amma ka daina kokarin kawo shi ka kawo shi ka mai da karatunka kai in kuma ka kasa to abubuwan da ka saba karantawa ka yi kokarin neman ma'anarsu ta yadda zai zama abin da kake karantawa a sallah ka san ma'anarsa in ka san ma'anarsa sai ka rinka kallon ma'anonin abin da kake karantawa din to wannan zai taimake ka insha Allah wajen ta yadda za ka daina wasu wasi a cikin sallarka ba za ka rinka samun abin nan ba insha Allah na'am masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin rabin ilimi da kuma tashiya tv kuma za ku yaya mana saƙon tambayoyin ku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rajistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano assalamu alaikum malam tambaya ta akan aurenmu mata ta ce na riƙe mata hannu sai ta ce in sakar mata hannu ni kuma sai na ce mata na sake ki yaya matsayin auren mu yake to ai in dai ba neman rigima ba ka rike hannun matarka ta ce sakan mun hannu ce na sake ki kuma sai ta ce ai saki na kai sakin aure eh, ba shi da alaka sakin hannu daban sakin aure daban ba su da alaka da wannan a yaushe a rika kokarin kaucewa duk wani lafazi da zai zama wani ambiguous haka ko kuma zai ba da wani wato harshen damu sannan kuma na biyu ba a yin abu sai da niyya niyyar na sake ki daban sakin aure niyyar na sake ki sakin hannu daban ko sakin jiki na rike hannunki ko na rike kafanki ko na rike wani zananki kin ce sakan mun zane ce na sake ki ki ce ai saki na aka yi wannan ba su da alaka da wannan kwarai da gaske so da haka ba za su cutar ba misali haka kuma eh, wanda yake ba mutumin nan ba ka mutanen sakwato ko kuma mutumin katsina ya ce miki ke sakakkiya ce su a gurin su sakakkiya a gurin su ita ce shagwababbiya ce wance ke fa sakakkiya ce ni sakakkiya ce sakakkiya ce to kaga shagwababbiya suke nufi da haka idan ba sakwace ko ina tunanin ko katsan da ko ko sakwato ɗaya daga cikin suna amfani da wannan kalmar to idan ya zo ya auri bakanuwa dan ya ce wallahi ke kin cika sakata ke sakakkiya ce kaga ba yana nufin saki bane na na aure ba yana nufi a can wajen su su abinda suke nufi da sakakke wanda yake da shagwaba sakatacce kenan wanda yake wato mai shagwaba to da haka duk kalmar da ba babu niyya a ciki saki bai yiwu ba tunda baka yi niyya ba babu wannan a ciki amma idan magana ake ta he ka sake ni sai ka sake ni ni ba zan sake ki ba he ka sake ni to na sake ki to shikenan wannan saki ne kuma Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum mala idan ka yi wa wanda ya raine ka tun da ka yayi haka girma biyayya zaka shiga aljanna kwarai da gaske ya danganta misali shi ya raine ka ba shi da babu iyayenka iyayenka sun mutu tun kana kankane watakila mahaifinka ya mutu kan haife ka an zo haihuwar ka mahaifiyarka ta rasu wata ta ɗauka ta shayar da kai ta rike ka har ka girma in kai mata biyayya kamar mahaifiyarka ne da ita da mahaifiyarka duk ɗaya ne duk wani haƙƙi da na mahaifanka wannan yana kansu su za su rene ka su za su ka makaranta su za su kula da ka, kuma kai ma su za ka mutunta su za ka girmama su to ba su ba abokan iyaye ma suna wanda ya kyautata musu kamar ya kyautata wa iyayensa ne ina kuma ga wanda ya rike ka ya ɗauki ɗawainiyarka irin ɗawainiya ta iyaye so da haka babu wani laifi a ciki kwarai da gaske in ka haka alhamdulillahi ka kyauta kuma kamar kai wa iyayenka ne za kuma ka shiga aljanna muna sa rai cikin yarda Allah na'am assalamu alaikum suna na sunusu da kalibiya malam dan Allah ina so a taimaka min da addu'a ina so in yi karatu baki yana yi min wahala na gode to alhamdulillahi na farko dai kafin a kai ga addu'a shine ka dage ka ci gaba da yi din kana bibiya yadda yake idan ka dan zurfafa ne ka dan abin nan to a dawo da kai farkon bakin ya zama kana iya bin bakin kwaya kwaya kwaya kwaya tun daga farko in ka riga ka yi nisa a cikin bakin ne yana caɓe ma to ku dawo daga farko ina fatan dai Allah ya sa bakin Qur'ani ne to a dawo da kai a fara ma daga alif ba ta ka gane su a hankali to wannan shine na biyu kuma ka ringa karanta addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al al-hazana shi ita sahala to kana karanta wannan insha Allahu Allah zai sauƙaƙa maka wannan karatu zaka samu fahimtar cikin yadda ya kamata muna fata Allah ya mana jagora ya kuma taimake mu masu kallon mu duka duka annan muka kawo ƙarshen shirin rabin ilimi na wannan rana kuma za ku aiko mana saƙon tambayoyin ku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida malam sai a yi sallama ga masu kallon mu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a madadin shugaba kuma jagoran matafiya tv abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sada da ko ahmad murtala ibrahim ni da ahmad tare nake cewa allah ya samu amfani da abin da muka